رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na muktasar sahih bukhari wato at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' sahih na al-imam az-zubaydi a yau insha Allah za mu yi darasi na 150 ko muna cikin kitabul jana'iz babin da ke bayanin abin da ya shafi hukunce hukuncen janaza za mu tashi an ummi adiyya ta radiyallahu anha qalat nufina an tushra'i jana'iz wa lam yu'zam alaina wannan hadisi ma al-bukhari ta wani ba yace babun ittibaqun nisa'i janaiza babin da ke bayanin hukuncin mata su bi gawa wato rakiyan gawa ga mata ya halatta su rakiyan gawa ko bai halatta ba idan za a kai gawa maka mata. an ummi adiya ta allahu anha daga ummu adiya Allah ya yarda da ita ta tace nuhina an ibtida'i janaiz an hana mu mure ka gawo waki wa lam yu'zam alaina amma ba a tsananta mana ba wato ba a yanke aka ce kwata-kwata mu daina ne ba ma'ana ba a karfafa mana hannu ba ranan mafi yawan malamai suka ce abinda ummu adiya ta fahimta a wannan hani shine hani ne na kara'a wato an karhanta an amma ba haramun bane da bi gawa ba ita mace wasu malamai suka ce babu hanin ma kamar malikiya suka ce ya halatta mata su bi rika gawa wasu malamai kuwa suka ce haramun ne domin umu adiya fahimtanta ne na cewa hanin ba na haramun ba ne suka ce mu za mu ɗauki na jin kawai na hana rasulullahi sallallahu an wasallam an ittiba'i janayi maza la hana mu bin gawa to sai mu gane kuma ya tabi tahri ga wanda an hana abu yana hukunta haramu to amma dai mafi yawan malamai sun tafi cewa makaruhi ne mata su bi gawa wato rashin bin shi ya fi rashin raka gawan shi ya fi kuma yin sun raka gawa ba za a ce sun aikata haramci ba za a ce haramun ba to wannan fa duka idan babu wata barna da take tattare da mata su raka gawa idan akwai barna kuma to nan za a ci yanzu idan muka je mata su rika gawa ka je a haduwa shiga cikin makabarta maza da mata to shakka babu akwai barna abin ma zai zama wani iri shi yasa kusan za a ce a ai da mata suna rika gawa mata dai suna iya kinsa gawa don mata ne yan uwan sojoji kuma suna iya sallar gawa kuma na masallaci ake inda suke sallar amma a ce an ɗauki gawa da su ana tafiya ana rika Ina yana da wahala ta gani saboda tsoron da ake ciki na na barna yasa ba a ruwaito cewa mata suna daga gawa su saka a cikin kabari ba ba a samu wannan ba saboda aiki ne ma wannan kusan ya fi ƙarfin matan ya fi ƙarfin mata kila yin sun daga kan su jefa a kan su sa kamar da su fashi wanda za ka ga idan aka zo fita da gawa mata yadda suke kuka a ciki su ne ba irin maza ba ne shi tauriyan da maza fiye da shi ba za ka samu su din su din ba su da shi da shi yasa ba a so zuwa rikiyan gawan su wato son samun su zauna a gida shi ya fi idan kuma akwai karna da take biyo baya da kun shakka babu ba hana su zuwan kwata-kwata hana su zuwa mu dai al'adarmu mu mata ba sa rikiyar gawa kuma haka ne shi yake kamar yadda al'adar mu mata ba sa zuwa masallaci jami'i gadi sai dan kadan wasu wuraren da ba za a rika ba dan ma yawanci juma'a ne suke zuwa ko kuma yin a ma'aikata ne inda suke aiki amma haka kawai masallacin unguwa a ce sallar magariba sha asuba mata su ce yana da wuya ka gani sai dan kaɗan inda ba za a rika sai sallar tarawi to haka din ya fi mana a kan zuwa saboda manzon sun ya ce wa fi buyuti inna khairul lakum sai sallah a gidajen su ya fi a kan su je masallaci to haka shi ma bin su sallar gawan su zauna ba su bi gawan ba ba su rikiyan gawan ba shi ya fi a kan su rikiyan gawan shi ya sa ya hana shi ya sa ya hana saboda barna tana iya biyo ba shi yasa muka cewa irin gayyar da ake yi wai maza da mata a je nome makamarta muka ce a'a matan su zauna a gida mazan sun gaza ne mun ya zama kamar wani rikici a wasu anguwanni sai mu ya ɗauki matan sai fita da ita wai sai je makabarta sharan makabarta da matar sai ita zama ta samu wannan fadada kuma ga maza a waje mata na shara maza na shara kaga wannan zai iya zama wata barna zai iya zama wata ka su je din shi ya fi a kan su sai in su zalla ne za su je su share maka kwata za su ya su kaɗai su je amma ba tare da maza to mata su yi rakiyan gawa makaruhi makaruhi ba so hakan ba musamman a wannan zamani wadda ta ce wa lam yu'zam alaina ba tsananta mana ba wajen kanawa wannan shi yake nuna annahyu maratib shi ma hanin hawan hawa ne akwai hani mai tsanani kaga haramun da ke akwai mara tsanani shine makaruhi shi sa malamai suka kasa hani kashi hani wanda yake na haramun shine ma na anhu shari'u ala wajhi al-ilzam shiya ya ce kar a yi kuma ya lizimta cewa kar a yi kaga wannan sai zama haramun ne kamar shan giya na da sauran akwai kuma ma na ha'an hushari a da wajen ibisa an ce karkai amma ba a wannan ba hani ba kamar shan ruwa a fi an hana ka ko manzan sama yayi ga wannan hannun ba mai tsanani ba zai zama ba mai tsanani ba to haka nan kuma shi ma wannan mata su yi jana'iza ba tsanantawa da yan ba tsananta hani amma ka su bi shi yake baka shi ma umarni in zo akwai mai tsanani akwai mara tsanani akwai umarnin da wajibi ne ka bi shi ka da wata mafita akwai umarnin da kuma mustahabi ne ka bi in yi haka aka so in baka bi ba ba masa hadisi na gaba عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة من حديث إمام البقرة توجه باب استحباب إهداد المرأة على غير زوجها باب مجيء تكيم أدو أبو دونيار سوى rasu wanda mun ce ta kaba abin zai faɗi da yawa don ta kaba kaga akwai inda a cikin ma'ana mace ta ki fita ta ki yin ado saboda wani yara su kuma maminin ta bane ya halatta ko bai halatta ya halatta amma ka ta wuce kwana uku an ummi habiba ta rabbi allahu anha daga ummu habiba allah ya da ita zojin nabi sallallahu alaihi wa sallam matar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce yar abu sufiyan kenan ko ummu habiba a abin nan matar manzo sama yar abu sufiyan wanda na tashi mata sadaki sai hami abin nan dinari dari ita ce sadakin da yake tsada a cikin matan manzo sama na tashi sharkin sarkin habasha shi ya bada sadaki to ita ne ta ruwaito wannan hadisin kalar ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yahillu limra'atin baya halatta ga mace tu'minu billahi wal yawmil akhir sai dai imani da Allah da ranar lahira to shiddu ala mayyiti sai ta kaba ko kuma ta yin ado da fita saboda wani mamaci fauka salati fauka salati sai ka gyara ina ka irin na ne ba faukin salati ba fauka salati sama da kwana uku fauka salati layali sama da kwana uku illa ala zaujin sai dai in mijin ta ne da su arba ta ashirin wa ashira za ta zauna wata hudu da kwana goma ba fita babu jin ado sai dai fitar lalura wannan shi ke nuna idan mace baban ta ya rasu ko dan ta ya rasu ko maman ta rasu ko yar uwarta ko dan uwanta za ta iya ta yin ado na wata uku na kwana uku wa mijinta ba zai ce ta me yasa ba zai ta ya ji ka daina bin adoli ya tana yin rasuwan babanta wani kwalliya kuma za ta yi tana juya yin rasuwan ɗanta ko rasuwan kawunta ko babbanta ko bukunta ko ya kai ya halatta sai ta dakatar da wannan kwalliya da ado ta tsaya ta yi wannan juyayin amma kar ta wuce kwana uku kar ta wuce kwana uku amma in mijinta ne kuma wata hudu da kwana goma to yanzu suka ce kuma ba wajibi ba ne mustahabi ne ta dakatar da adon da wasiyan don juyayi amma bai zama wajibi ba sabani na wacce mijin ta yi kuma wajibi ne ta dakatar da ado da fita wata kudu da kwana ko wani shi ake cewa da shi ta kaba babu kwalliya, ba shafa turare babu fita sai a halin bukata ko da ba ta fita da dare sai da lura kamar zuwa asibiti ba ta fita da ranar sai akwai ta bukata kamar maman ta mai tsanani kamar maman ta bata da lafiya ta je ta duba ta ko makamancin wannan to amma idan ba miji bane kwana uku kawai aka bashi aka bashi dama ita wanda ta roito hadisi nan ummu habiba lokacin da abu sufyan ya su aka zo aka ba ta labari ta zauna kwana uku ba ta shafa turare ba ta ba ta amma da kwana uku suka sai ta tafi ko mata turare sai ta ko ta shafa wa fitsarta wani bangare na jikinta sai ta ce wallahi ba bukatan turare nake yi ba sai na ji manzala ta sama yana cewa baya halatta mace ta bari yin ado sama da kwana uku saboda mutuwar wani nata sai dai da mijinta da ya ka ne don kwana uku sun riga sun cika kuma kar ta saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka nan ummu adiya lokacin da yarta abin da dan ta yarda ko yarta kenan ita ma bayan kwana uku ta shafa turare saboda da ta wuce kwana uku ba ta yi ado ba saboda mutuwan ta saboda wannan hadisi na manzala sallallahu to kaga wannan ita ce ka'ida to amma idan miji ne kuma wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma su ne kwanakin riddanta su ne kwanakin takabarta kamar yadda ubangiji ta dace wallazina tawaffawna minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi arba'a ta ashirin wa ashara wadanda suke resuwa suke bari maza matayen to matayen ba za su yi aure ba sai sun jira wata hudu da kwana goma kaga idan take nan wata hudu da kwana goma to haka nan kuma ta kamanta ma rashin adon ma illa ala zaujin ta ashirin wa ashara to hadisin haka suka faɗa mijin mijinta ne wata hudu da kwana goma kenan ba kamar yadda su mata suke tsammani galibin mata saboda rashin ilimi sun ɗauka wai kwana arba'in ta kaba ta uku kuma inda saboda haka kwana arba'in ne wai ba ta yi ado ba ba ta fita ba amma sauran wata ukun kuma za ta iya yin adonta har ma suka ɗauka ko kuma kwana arba'in na farko su ne masu tsananin wai wai masu tsananin ba za a rubuta shirbi ba ba za a rubuta hijabi ba ko da ita kaɗai ne ban daki ta raka ta sai ta je ba kusa da ita kafin ta yi bacci ba dai wanda Allah ta'ala bai shar'anta zuwa so ta kaba ko ko shi ne bara ta ado ba bara ta ta ba da lalura to wata kudu da kwana goma ne ba wai kwana arba'in ba ba kwana arba'in ba to wata kudu da kwana goma za ta yi tana wannan sannan sanda cewa wai wata hudu ta gaba wata uku kuma idda ai shi ma jahilci domin iddar mace ba lalle ne ya zama wata uku ba sai idan ba ta al'ada ne saboda yarinta ko tsufa sai a ce wata uku amma ba haka ba jini uku ne jini ukun kuma zai wa a kwana arba'in da biyar ma ta yi a wata ɗaya da rabi ta yi ko a wata biyu ko wata uku zai wa kuma ya kai wata shida ma jini uku ne wata wata biyu sau ɗaya take take take ganin jini to shi ma na wani jahilci ne a ce ai ita wata uku ne kawai a ta danganta da masu waje akwai mai wata uku akwai mai jini uku mai jini uku ne jini uku tsawon ya kai wata uku ko bai kai ba ya wuce wata uku ko bai wuce ba sai ya wuce wata uku to ita ta taba ki wata hudu da kwana goma kamar yadda ita ki wata hudu da kwana goma in jin ke ba tare da an yi an yi ado ba ko kwalliya ko ba tare da an fita wani wuri ba sai a halin lalura amma baya hana kuma a yi tsafta don ke jikinki ki sa riganki wanke kiya musulunci ba addinin kasanta ba ne an anas ibn malik radiyallahu anhu قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند القبر فقال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لن تصب مصيبتي ولن تعرف ولن تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلن تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى قال يا رواد وانا حديث من باب زيارة القبور باب انك تلاني زيارة مقبرنا هو قبر برا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك الله يجدش قال يتمر النبي صلى الله عليه وسلم manzal sama ya wuce imra'atin wata mata tafki tana kuka inda kabrin a wajen wani kabari ta kawo ziyara wajen wani kabari tana kuka wa qala sai manzal sama sai ta masa ittaqillaha ki ji tsoron Allah wasbiri ki hakuri ki na kuka ki hakuri qala sai ta ce ilaika anni karibani shine ma'anan ilaika anni gudani wa innaka lam tusabbi musibati ai ba jarabe ka da irin musiban da aka jarabe ni ba wato mutuwa wani dan uwansa ya mutu kenan take ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walam ta'rifu amma ba ta gane shi ba ko kuma walam ta'rifu ba ta san shi ba ko ta san shi ba ta gane shi ba ba kitawan ne ta masa ba fa qila laha ya ka ce mata innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah ne fa annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ne kike wa haka fa ta baban nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo kofar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam lam taji indahu bawabi za ta zo ta bada hakuri bata samu masu tsaron kofa ba babu bawabin shine bawabu mai tsaron gida ko mai tsaron kofa kai tayyarun mai tsaron gida fakala sai ta ce lam arifka ta ce wallahi ban gane ka bane ya rasulullah ban gane kai bane ban gane kai bane waje da bata san shi ba ko kuma a yanayin yadda ta gani ba ta ɗauka shi ba ne fakala sai maza sun haka sai inna masu sabro inda kalma tilhula ai hakuri yayin bugun farko ne yayin karon farko wato hakuri mai amfani wanda za ka samu lada a kansa shine wanda ka yi shi take lokacin da masifa ta same ka ba sai daga bayan abin ya gagara ba wannan hadisin maza sun ya wuce wata mata tana kuka inda kabrin a wajen kabari amma manzon sa sai ce mata ittaqillaha wasbiri kiji tsoron Allah ki hakuri me yasa yake mata kiji tsoron Allah ai shi kuka wato a wajen tina mutuwa ko kuma a wurin ziyara a kabari ba wai an hana shi ne mutlaka ba akwai kuka na hawaye akwai kuka kuma na iko to wa ne suka ce wannan matan ta wuce gona da iri ne a wajen kuka amma inda hawaye ne kawai yake zubo mata ya ce mata wasbiri ki haƙuri amma ka ce ki ji tsoron Allah ki haƙuri wannan ya nuna kukan akwai sauti akwai wayo Allah na shiga uku na lalace Ka akwai tsohuwa da nake wanda ta wuce gona da iri ya sa maza zama sai ce mata ki ji Allah ki ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah wasbiri ki haƙuri wato idan kin yi hakuri za a ba ki ladan musibar da aka jarabe ki da ita to kala sai ta ce ilaika anni rabu da ni ilaika anni ilaika din nan ismu fi'il amri ma'ana ibta'id an ibta'id an kaman alaika ne alaika kuma ilzam ji jin abu alaika bi sabri ka dinga hakuri to alaika din ismu fi'il amri fana ilzam ya ladina amanu alaikum anfusakum ay ilzamu anfusakum ilayka anni innaka tu tusabbi musibati sai fa ba a jarabe ka da musiba irin wanda aka same ni to in danki ne mutu ma dan wani ya rasu ko in babanki ne baban wani ya rasu idan abun nan ne dan uwa ne dan uwan wani ya rasu amma na ana gaya mata ka'ida ne na shari'a cewa ba a ba a jarrabe ka irin jarraban da aka mini ba to ai an yi wa wani in ma ba a mini ba saboda aka kira kuri kuma kukan bai zai sa mutum ya dawo ba bai zai sa mutum ya dawo ba to kaga tana kuka mai mai tsanani da ya wuce gona da shi to wannan yana nuna mana cewa ya halatta mata su ziyarci kabari domin manzala ta tsuma bai mata fada akan ziyaran kabari ba ya mata fada akan kukan da take yi ya mata faɗa a kan kukan da suke. inda ba halatta mata su ke ta kabari ne da me da maza su masu yace me yasa kika zo kabari bai halatta ki ziyara ba domin maza su ma baya bari ta kwana inda ya bai kila inda kai ne ka samu wata na kuka za ka wuce kai ka ce ka ji wata mata inda suke kuka amma maza su ma shi kuma an yi abin da ba daidai ba ba ya bari dole ya hana mara amin kun mun kara fa da yurbi inda zai shiru da zai zama ya saba Allah to sai yi magana to amma bai ce tun ne sa kika zo makabarta ziyaran kabari ba saboda ya halatta mata su ziyarci kabari wannan dalili ne na hujja ne ga waɗanda suka ce halal ne mace ta je ziyaran kabari kuma wancan hadisin da yake cewa la'ana Allahu zawwaratil qubur Allah ya tsine wa mata masu yawan ziyaran kabari yanzu suka ce yawan ziyara aka ce saboda ba a bukatan yawan mai yawan ziyaran kabarin mata saboda mata ba sa ne ba su da haƙuri na maza shi nan dai tana ta kuka ko tana ta kuka kila in namiji ne da ya ziyarta ba zai kuka ba sai addu'a kawai kenan sai ya dawo sai mata zuciya su ba irin na maza bane ba a son yawaita yawaita ziyaran amma in sun ziyarta ba matsala bane saboda manzo sallallahu yana cewa kuntu na haitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah wato da na hana ku ziyaran kabari amma yanzu ku ziyarci kabari ziyaran kabari yana sa a tina da lahira to kaga ai matan ma ana son su tina da lahira wannan magana sai tafi karfi mata ya halatta su ziyarci kabari amma ka su yawaita in yawaita wa akwai damuwa shi sa cikin wanda suka yi rasahi wato Wake, na ziyara na na na na juyayin mutuwa babu irin hansa na wanda dan tsere su sakar wato sakar ai ta kuka ta ta kuka wani ita mace ne tana cewa to zakiru ni dulu in shamsi sakhrun wa azkuruhu li kulle ghurubi shamsin wa laula kasratul na qawli ala ikhwani la qataltu nafsi wa ma ya yakuna mithla akhi walakin u'addi nafsa minhu bi ta'ad ke duk lokacin da rana ya fito sai ta tana da dan uwan ta ba don akwai waɗanda aka yi wa mutuwa su tsaya kuri ba da za ta kashe kanta irin musiban da ya same ta ba irin na sauran bane ita ta ga dan uwan ya fi kowa kamar yadda wannan matan take cewa eh inna ka lan tusulfi musibati ba maka ba irin wannan mutuwan ba a bai ta kaɗai ne a kai mutuwa yasa in ta zo kabarin sai ta kama sai ta kama kuka to kowa da yanda yake ɗaukan mutuwa ne ko wani da ya tina mamacin sai fashe da kuka wani kuma ba zai fashe ba wani ya ci kabarin zai kuka kai wani da ya ga kabari ma kawai sai tina da kabarin dan uwansa da ya rasu wani malamin sa kamar yadda wani suke ta kuka wani da ya gani zai kama kuka ta wajen tunan imam malik kana zargin sa akan wannan yana cewa la kallamani inda alquburi ala albuka rafiqi li tazrafi dumu'i sawafiki wa qala atabki kull qabrin ra'aytahu li qabrin sawa bayna allawa qadda hadihi wa qultu lahu inna sada yab'a sada fadani fa hadha kulluhu qabru malik yace wani ya zarge ni saboda yana kuka a bakin a bakin kabari ina ta kuka yace to me yasa nake kuka ka ji lokacin na kabari sai ka kana ta kuka saboda jinin Imam mali kana ta kuka sai ka dinga kuka saboda wani kabari da ya zauna bainan lawa fadda ka cikin sunan wurare amma din da ya kabari zai kai ce kabar ne ba yace kabar ne wani baki ciki shi yake motsa bakin ciki lokacin da aka mutuwa sai ina da wancan mutuwa in yaga kabari sai ina da wancan kabari yace duk kabururan duniya ba kabarin Maliku ne duka ma kawai ga kowa da irin inda yake daukan abu to shi yasa wannan ita ma take cewa maza sama ai ba ba a jarrabe ka da irin musiban da aka aka jarrabe ni ba to abin da ake bukata ne shine shine hakuri wannan yake cewa ba da'ani ka bar ni ne kuka na saboda kuka da yake da yake na hawaye ne babu iko a ciki don ya ce abin eh, hawaye suna zubowa sallama ne inda al-quburi ala al-buka bi ala al-buka'i wa buka shine kuka wanda ba wannan wanda yake na hawaye babu sauki shi yasa ce tumu tasafi tumu'i sawafiti saboda zubar da hawaye wanda suke zuba da yawa amma wannan kuma ta daga muryan ta ne to daga murya kuma ba a abin nan ba a bukatan sa shine kuka mai tsanani amma kuka wanda yake na hawaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai yayi shi shi ma lokacin da Ibrahim mu'azzam ya rasu إن إن إن إن إن العيون لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله تعالى za mu yi kuka da hawaye za mu ji cikin rasuwa rasuwan Ibrahim amma ba abin da za mu faɗa sai abin da Allah ya yi da shi. wannan matan lokacin da aka ce mata ta gane manzon Allah ne ta sama ba aka ce mata innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ba. fa hankalin ta tashi a riwayar muslim fa akhadha mithlu al-maut sai ta shiga wani tashin hankali kamar mutuwa sai su ji kamar mutuwa ne wato bakin cikin ta yi wa manzan sama wannan abun cewa kai karbu da ni fa yawwa ba a jarrabe ka da irin wannan ba karbu da ni yanzu mutum musulmi in ya san manzo Allah ne ta sama zai gaya masa wannan wala ba zai gaya masa to da kai ta shiga damuwa abin da ya same ta sai zama kamar mutuwa kamar mutuwa ne ya same ta saboda nauyi da ta ji na manzon sama da ganin girmansa da kurjininsa da kunyan da ta ji kamar mutum ne kana ganin girmansa da darajarsa sai kai masa wani abu ko ka kaka masa tsawa ko ka zage sai bayyana ba a sai wanda kake jin nauyi ne to Allah ya zaka ji zaka ji ka shiga damuwa ka shiga tashin hankali wannan ya tuna min wani wani dan uwa ya je dan gogi da ke na fejin wani aka buga mai keke na fejin sai a biya shi kenan zai zuba zo gidana saboda a yi hukunci na adalci mutum mutane sun ɗau abun da zafi kada a je a yi kada kuma tsora masa biya mai da abun da ya yi shi na aka zo da mai nafe ya zo sai aka ce masa ya zo aka markwatance yana zuwa da ya gani ne kawai sai ya sun kai ka kansa hankali sai ta ja mu je ka mu je ka ja ko za a biya ka kai dan wannan aka maka ya malam wallahi wallahi ba kai bane wallahi ba kai bane ya kun kai da kafe yana jin kunya ya ce ku da kafe din ya yi dai da dole da biji kenan aka tafi so irin wannan ne za ka yi mutum wani abu ka san shi bane daga bayan ka sani sai hankali sai hankalin ka sai tashi to shine nan aka ce fa asafa akazaha mislul maut kaman mutuwa ne ya kamata Za ba tashi hankalin da ta shiga to amma fa atad baba nabi sallallahu alaihi wasallam falan tadi inda huwa wabi da za ta ba manzo Allah hakuri ba ta samu masu tsaron kofa ba ne yake nuna maka nan tawazu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne suka ce ba a samu mai tsaron kofa ma kai tsaye za ka shiga wajen manzon Allah ba ce ka yi sallama an ce kwani yana son ganin ka ba sai suka koma kuma ba suka ce to ai tawazu'un tun a can baya ne manzala ta sama ya haɗu da yadda ya je makabarta shi kadai shi yasa da ta da ya mata magana sai ta ce karibu da ni don Allah da ake akwai kwadawa wasu a gaba wasu a baya gefe da gefe ta san cewa babban mutum ne amma me ya faru shi kadai ya je ya shiga duka shi yasa ta masa haka kuma da ta yi haka ne maza su bai ce ba ni ba annabin Allah ne zan Allah ne ni ma sai ta le ta kawai ya dai mata nabiya duk wani yana nuna tawabu'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba irin yadda ake wa sarakuna ko wasu malamai ba ai ka a baya ana ta kara maka kasa kawai za kara maka dajiya sai ka yi ana ta kewaye da kai ana ta tutture mutane saboda kai ana dukan mutane saboda me saboda kai ko da zo na wani kwasi ana dukan dogara suna dukan mutane saboda wani ke zo ya wuce kawai don su na sarakuna ba za su baka mamaki ba saboda dama su masu son ba ne ko amma na malamai dai zai baka mamaki na malamai irin shirin da zaka ga wani ana masa da mota da diniya da bincikoki idan yana tafiya ina gani a gari a kasan nan kuma ba wani wuri yana tafiya wanda yana gefe da kaji da kindiga wanda yana gefe da abin da bindiga ko ba bindigan ma irin yadda ake wasu in wani shugaba zai shigo na addini gari daga tun daga bayan gari an zuba yan agaji mana san daga bayan gari an yi jerin su mana sun yi wani jerin wala ko shugaban kasa ne zai zo ba za a zuba jami'an tsaro kamar yadda ake zuba in zai shiga gari ba ko shugaban kasa ta gari wannan abubuwan ya kamata a rage su abdullahi bin mas'ud idan yayi karatu wasu suka biyo shi suna bin sawa sai ce na fita kuna da tambaya ne in sun ce ba tambaya ba ne sai ce ka ku koma fa inna hadhihi natu lil masbu'i wa zillatul littabi'in abin da yake nan fitina ne ga wanda kuke bin shi kuma mai bin kaskanci ne a gare shi ba zai taba yadda da wannan ko zai ka dinga jin kanka wani abu ne ka dinga jin kanka wani ne to sai ya hana to manzala ta suma yakan fita bakin rakiya wani lokacin kuma abubakar da umar da usman suna tare da shi amma dai ba yana ta bubbudawa ne ana ta abun nan ai shi yasa bimamin salaf da ya zo zai manzala kuma ta tafi in ya ansa masa zai shiga musulunci in bai ansa masa tambayoyin sa wanda zai shiga ba an tura manzo sama ya tura dan aike zai kira masa cewa Allah ya wajabta tauhidi ya wajabta sallah ya wajabta zakka sai dai to shi ne zai zai musulunta ba sai ya zo wajen manzo Allah kuma ya tabbatar masa da wannan sai shigo masallaci manzo sama yana zaune amma yana ta tambaya ina muhammadu yake ina muhammadu aka ce gashi na yace muhammadu dan abdullahi ba aka ce shi ne dai to Allah inda akan wata babban kujera ya wani rawani ya ji alƙiba ana nan gefe gefe a rakumi kai ba sai ya tambaya ba to shi ya dauka aka dai zai samu aka ce shi ne dai sai ce to waya ne ta samai yace Allah waya shimfiɗa ƙasar nan Ina tambayar manzala sama ne ba yace yace ina haɗa ka da Allah Muhammadu wane ne ya halitti sama ya ce Allah wa ya shimfiɗa ƙasa Allah wa ya kafa duwatsun duniyan nan ya ce Allah ya ce to ina haɗa ka da wanda ya halitti sammai ya shimfiɗa ƙasai ya kafa duwatsu ba Allahu arsalaka Allah ne ya aiko ka cewa kai manzonsa ne don dan aikin ka ga ya mana wannan Allah ne ya aiko ka manzo Allah ya ce Allahumma na afaka ne yace to ina haɗa ka da wanda ya aiko ka ne shi Allah da ya aiko ka shi ne yake ka umurce mu mu yi salloli guda biyar inda yi shi ne ina hada ka da wanda ya aiko ka shi ne yake mu yi azumin Ramadan yake shi ina hada ka da wanda ya aiko ka shi ne yake ka karbi dukkan dukiyar mu yake yake ni ne yake to ana rasulu man wara'i yake ni an ni manzo ne na wanda suke bayana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah na ce shaida babu wata da gaskiya sai Allah na ce da kai manzon Allah ne ya musulunta kuma zai je isar wa wannan sabon mutane muhallin shayi shine da yazo bai gane manzo Allah ta sama daga bayani da aka ga abun yana yawa sai aka ce a dan ware masa wani dan wurin zaman sa saboda kar wani zo ka saka shi kar wasu saka shi su aka ware ma amma duk da haka yakan fita shi kadai cikin dare ko da rana ya je wani wuri kuma ya dawo ba tare da jami'an tsaro ba ba tare da masu sarka masa ba ba shi yasa wannan matan ta kai shi ta kade shi ta kai kai ba ta gane shi ba ne sannan ta zo sa za ta ba da hakuri ma ba ta samu masu tsaron kofa ba kai kai ta shiga kawai ta ce wallahi ta lam arifa wallahi ban gane kawa ban gane kawa manzo Allah sai ce mata inna masabru inda sadamatul ula shi hakuri ai lokacin bugun farko ne ani tun a lokacin na hakuri yasa yake cewa hakuri sai mai eh maza sun ce tun a lokacin na haƙura kuma haƙuri mai lada mai daraja shine wanda ka yi shi take a lokacin ka yi shi take amma ba sai daga baya abu ya gagare ka tabuga buga ya gagara sannan ka haƙura ba kana ka yi dama dole ka haƙura ne shi yasa abin nan idan an maka mutuwa to a lokacin ne za ka yi haƙuri ba iko ba wani abu ba wasu maganganu don in ka ƙi ka haƙuran kuma za ka dawo abin nan mamacin naka zai dawo ne yasa suka ce fa sabru aula wa ilayhi tarji'u fa tabihi fa huwa alayka anfu hakuri shi yafi kuma in ba ka hakuran ba ma dole hakurin zaka dawowa babu yanda ka iya ka fara da shi yafi maka yafi hadisi na gaba عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنتي قبض فأتنا فأرسل يقرئ يقرئ يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاستغفر ولتعتذر فأرسل إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال ورفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع قال حفظته أنه قال كأنها شن وفرضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده إنما يرحم الله من عباده الرحماء وأنا حديث إمام البخاري وتوشي عن باب جيش باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب الميت بباب بكاء أهله عليه إذا كان الذوق من سنته باب فني مزالة سمع ana yi wa mutum azaba idan iyalensa suka yi kuka ko wani shashi na kukan iyalensa idan ya mutu don ya zama ihun shi shine sunnan sa kama yaji an usama ta ibn zaid daga usama dan zaid radiyallahu anhu Allah ya jada shi huma. Allah ya jada su da usama zai zaid bin harisa su haɓai? kuma yaran gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه يرمى زالة ta aika masa tana كان قد ita ce zainab ita inna ibnan li ubiba hakika akwai wani yaro na da ake karɓar ransa ubiban nan ana karɓa ne don bai fita ba fatina ka zo mana yaron shine ali bin abi al-as wato dan zainab wato idan ka shiga wani hali sai kuma ka tuna waye masoyin ka sai ka ce yesu ɗanta yana gargara sai ta aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ake kuma ana buƙatar malamai da manyan mutane to da aka aika ya zo fa arsala yuqri'u yuqri'u salama a wata riwaya yuqri'u salama, sai ya aika yana karanta mata sallama ma'ana yana mata sallama wato sai ya ce mata ina gaishe ta wa yaqulu kuma ina ce mata ne ma'ana yana cewa inna lillahi ma akhadha da Allah ya karba nasa ne wala kuma za da ya bayar ma na sani. wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kowane abu a wurin Allah yana da ajali abun ambato wato abun sani tasbir kai hakuri tasbir a nemi ladan wannan mutum wato ba fa sai zo ba idan na ba zan iya mai da ransa ba don mutuwa idan ta zo ba isa ya mai da ita walaula ko fa ne walaula idza balagatil wa antum hina idin tanzurun idan kai kuna kallo to ku dawo da ita mana tarji'una ha in kuntum sadiqin mutum bai zai iya ba to kaga ma'ana ba abin da zan iya miki rai kam in yazo fita zai fita ba abin da zan iya miki Allah ne baki yar ko dan kai kuma shine zai karbi kayan ka inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ada wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma ko ne abu yana da ajali to da haka sai ce fal sai wanda tasbir sai hakuri kuma da miladan wato ainihin musiba to wannan shi ke nuna ana samun ladan musiba ne idan an yi haƙuri shi ne ma nan wanta ta fi wato ita musiban ba ne za ta za ka samu lada ba ko kan kare maka zunuban ka ba a haƙurin da za ka yi shi ne haƙuri saboda ita musiba ai ba kai ka jawo ta ba ba yin ka ne. amma haƙuri kuma yin ka ne tauriyan ka ne to idan musiba ta same ka kana samun lada idan kana haƙuri sai ka samu ladan wannan haƙuri ba ita a kan kanta musiban ita kaɗai ba wannan addu'an ita ce addu'an da ake ta'aziyya da ita inna lillahi ma a kaza wa lahu ma ada wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma wal tasbir wal takas wal tasbir wal takas saboda haka Allah ta'ala shi ya baka nan kuma shi zai karba ayi haƙuri ka sai ladan wannan wannan musiba mai mu je hakuri ne sai kaga ya zama sababin shigar sa aljanna idan Allah ya karbi danka kai hakuri sai ya zama sakamakon sa aljanna kamar yadda ya zo a a hadisi wa arsalat ilayhi tuqsimu alayhi to ita Zainab sai ta aika manzo da kuma tana rantsi masa da Allah la ya'ti yanda ya zo mata wato kamar ta aika ta ce wallahi sai ka zo baba wallahi sai ka zo tana dagewa sai ya zo kai ba umarni bane wannan ko neman ya zo din ne mazala duk da karanci mazala ba zai bari sai ka fara ba yana daga cikin makarimin a kalaki shi ne ibrarul mukunci mutu ya ran sai sai kai abu kai da ce wallahi sai ka zo shi ke nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo ban kama sai tashi zai je ya kawo mata dauki wa ma'ahu sa'd ibn ubada tare da shi akwai sa'd ibn ubada yan rakiya kenan ko kun ga wani wurin kuma sai manzon sama sai je da yan rakiya wani zo ka rika ni wuri kaza abu ne mai kyau sai sa'ad bin ubada ya tashi wa mu'az mai jabal da mu'az bin jabal wa bai bin ka da bai dan ka'ab wa zaid bin sabi da zai dan wari da nun da wasu mutane ila abubakar da umar ba ka kusa da usman da su zai shi ne ce ku tashi mutum shi ne sai tafi wa rufiya ilayhi wa rufiya ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabiy sai aka daga manzon Allah yaron aka nuna masa da yaron kaga da yazo za a bashi yaron ai sai aka bashi yaron wa nafsuhu tataqahu rin sai yana fita yana kokarin fita shine ma'anan fataqaha rin yana sauti sautin shine taqaha wato sauti ka an rai zo fita yana wani irin tun fitowa haka yana sauti da shi kenan lokacin rai yana kokarin fita aka ba manzon Allah ta kala yace hasibtuhu na yi tamanin usama bin zai ce ya ce annahu annahu da ya ce ka anna ashannun sai ka ce salkai salkai ta ce buta fata bushiyan fata suna kan ruwa tana kara sai ce to haka rai wanda suke zuwa lokacin fitaran suna iya fahimta inda ran yake kara yana kokarin fita aka ba shi yaro ana bin sosai fa ba aina sai idanun manzon suna suka kama kwarajen da hawaye suna zubar da hawaye dole ka ji wani abu a ranka ko idon sai kama zubar da hawaye فقال سعد سعد بن عبادة يتي يا رسول الله يا من الله ما هذا لي وانا ما أنا بكا هنا ينكوكا با سوى ده متوى يا كما كنت يكوكا يا رسول الله يا يا حكا فقال كما ذات ما يتي هذه رحمة وانا أي توسيني جعلها الله في قلوب عباده وانا الله يكي سنياتا أزوجي أمبائنا ma'ana wannan hawayen nawa rahama ce kuka ne abin da tausayi ne dawo hawaye wata ruwayan fi qulubi man sha'a min ibadi a zuciyan wanda Allah ya ga dama daga cikin bayinsa rahama ce Allah yake saka ko tausayi ne a zuciyan wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wani zaka ga ko mamansa ne zaka rasu da zai kuka ba ba ka masa wannan ba wani ko babansa ne ko ɗansa ko matarsa bai zai wannan kuka wani kuma ko wani ne daban ma ba na kusa sosai ba kuma sai ya kuka haka Allah yake yin bayan wani mai saurin kuka wani ba da saurin kuka to idan mutum bai yi kuka ba ba a cewa ba da imani ai akwai kukan zuci ba dole sai na hawaye ba zuciyar ta yi kuka amma hawaye ba su zuba ba domin hawaye ne shi Asarar rahaman ne wato alama ce ta tausayi in hawayen ya zuba wani kuma akwai tausayin amma alamar ba ta bayyana kuma yana zuciyarsa kawai sai dai ka gane a fiskansa amma ba zai yi hawaye ba ko mamansa ita da wannan ba yana nuna wai ba ya tausayi ko bai ji mutuwan ba ya ji mutuwan amma Allah bai sa masa wannan abun ba ne shi za ka ga wato ainihin bai kukan ba sai ce wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi ruhama Allah yana tausayin masu tausayi ne daga cikin bayinsa kaga idan ka ce wanda bai hawaye ba bai da tausayi to shi ba za a ji sa ba zai yi kuma ya fita imani amma shi zai kuka za a ga mutum in ya rasu sai kaga wasu 'ya'yansa na kuka ko ba sa kuka ko in in ko kuma in dan ne irin sai ga wasu yan uwan suna kuka wasu kuma ba sa kuka to wannan ba shi yake nuna wai wannan ya fi wannan tausayi ba a'a wannan ne yana da alaman nuna tausayi wannan kuma ba lalle zama yana da yana da alama ba amma idan an yi mutuwa ka zo kana ta dariya kana ta dariya ga wannan babu babu tausayi kada fada don ba muhallin dariya bane ko amma in baka yi kuka ba ba nuna baka ji tausayi ba wannan kuma mutum mutum ne wani yana kukan wani kuma baya ga wannan shine yake nuna ba dole sai kai kuka ba dan wasu kakalo kukan suke mutai ta kukan ma hawayen yake zuwa ya sai ki hawayen yake zuwa kar a ce bai kuka ba wannan kana bata a kanka lokaci ne kuma irin wannan kukan an hana shi ma babu kyau to abin da aka hana kenan shine aljaza'u wa adamu sabr kuma za su ma bai hana kukan hawaye ba ya hana mai kukan rashin hakuri kukan rashin haƙuri ne aka hana shi yasa manzon sama da kansa kaga yayi kuka a nan rasuwan jikansa sannan yayi kuka a rasuwan Tansa Ibrahim Mu'azzam amma kuka na hawaye yayi kuka a rasuwan babban Hamza amma kuka na hawaye sahabbai ma sun yi kuka kuka na hawaye amma kuka na wayo Allah ya shiga uku ya lalace ya halaka mutai ta iko ai ta bashi hakuri yake hakura wannan ya saba shari'a wannan ba ita da shi ba ka yadda da wannan to da yace wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi ruhama Allah yana jin tausayi masu tausayi daga bayan sai ya kamata ka zama mai tausayi arrahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama masu tausayi Allah yana jin tausayin su tausayawa tausaya wa na ƙasa da sama da ku sai ya tausaya muku shine ubangiji subhanahu wataala yana daga cikin makarimul akhlaq kyawawan dabi'u mutum ya zama mai tausayi ka zama mai tausayi kar ka zama mara tausayi حديث نقب عن أنس بن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه قد معاني قال فقال هل فيكم رجل لن يخالف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل قال فنزل في قبرها وانا حديث daga Anas bin Malik radiyallahu anhu Allah ya tada shi yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال يتي شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حلسي جنائزا بنتا وتأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمن زون الله صلى الله عليه وسلم واتو إرمان زون الله وانا كون يتي أم كلثوم أم كلثوم ما ترس سيدنا عثمان ya ta biyu da ya aura ko ya auri ruqayya ta rasu aka bashi ummu kulsum ita ma ta rasu to ana zai ce mun halitti jana'izan ta ita wannan yar manzo Allah ta sama ce qala sai ce wa rasulullah ta sama manzo da sama yana zaune akan kabari wato a gefen kabari kenan yana zaune qala sai ce fara'aitu ainihi tadma'ani sai naga idanunsa guda biyu suna zubar da hawaye idanun wa idanun manzon Allah sai alaihi suna suna kuka saboda damuwa rasuwan yassa ummu kulku a sai mutum zai hawaye a sai yin hawaye babu matsala kuka ihu shi ne matsala qala yace fa qala sai maza sun sai ce hal fikum rajulun dan yuqari fil layla ka zo za a sa ummu kulsum a kabari yace a cikin ku akwai wani mutum dan yuqari fil layla wanda bai sadu da iyalinsa ba da dare jiya da dare bai sadu da iyalinsa ba shine ma'anan al-layla kaga abin da safe ne kenan ina idan da safe ne kafin ne kafin azhar idan ka ce al-layla in an ce al-layla jiya da dare amma kafin azhar zaka faɗi layla ne in kuma bayan azahar ne sai ka ce albariha a yamma kenan zuwa dare albariha jiya da dare yasa larabawa suke cewa ma a ashbaha al-lailata bil bariha mamakin kamannin laila da bariha to jiya da dare ne amma wannan da rana ne kafa faɗa kafin azahar ko da safi wannan kuma bayan azahar zuwa dare sai ka ce albari kana kaga da hanzi ne ake ake kunne ta ko da rana mun san ce waye bai sadu da iyalinsa jiya da dare ya saka a kamarin فقال أبو دلها أبو دلها سيدي أنا مين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدي فانزل تسوقا وتكشك قبري قال فنزل في قبرها يشك من قبر أكبر في أجيها قبري an ce sai ina Usman yana nan amma kuma ba a ba shi daman ya tsarta a kabarin ba saboda ne shi jiya wannan yana nuna mustahabi kenan in da a sa mutum a kabari ba wajibi ba mustahabi lokacin da za su tashi a kabarin ya zama daidai dare ba su sadu da iyalinsu ba saboda wannan hadisi amma ba dole ba ne in ya sadu da iyalinsa ma ya tashi a kabarin ba matsala ba amma sun samu wanda bai sadu da iyalinsa ba amma yanzu a zo sa gawa a makabarta za a sa ta ga aka ce jama'a ku dakaka waye je bai sadu da iyalinsa ba sai wanda ya ci taro nan kana ga zai ja da baiwa kuwa ai zai ji kunya ma kuma kaga ga ƴaƴan ga mijinta ana son su sa bari. kaga sai wani ya koma baya sai ka kama kallon sa amma nan duk ba ne abu bane a zamanin manzo Allah alaihi wasallam ba ne abu bane alal malak saboda haka shi sa sai jini ne za ka ba shi shigar da ita bari. to wannan shi yake ture fassaran da wasu mutane suke yi lam yukari fil Layla, wasu ka ce alfikum rajulun lam yukari fil Layla, a cikin ku akwai wanda bai zunubi ba jiya sai zunubi aka tambaya yanzu wanda yi laifi ba jiya da daddare shi ne zai sa gawa a makabarta a kabarinsa zuwa ka suka fassara saboda mukarafa yana zuwa da ma'anan yin laifi ko zin laifi idan abin da mene yake cewa mukarifu dan fi taratan wa mujani sosai sai suka ce ba haka ba ne, ba a yadda da wannan fassara ba me yasa ba a yadda da ita ba saboda inda haka manzon Allah ta sama ya faɗa Abu Talha ba zai ce yi ne. waye jiya bai yi wa Allah laifi ba da jere waye bai saba wa Allah ba waye bai zuyi ba da jere ko Allah Abu Dalha zai ce ni ni bai daga hannu sai ya sani sai ya sani jiya bai bi ba kaji bai zai wannan jara'an ba ko da fasara fassara ne waye bai sadu da iyalin sa ba da jere jiya ya sa ga wannan a ta. kaga wannan ko mutum zai iya cewa ga ni nan kaga bare ji kunya ba amma ina cewa waye sadu da iyalin sa ne da jere kaga zai ji kunya ai waye bai taru da iyalinsa muke da dake to ba waye ba waye waye bai laifi ba an umara radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innamal mayyit yu'adhabu bi ba'd bukai ahlihi alayhi daga umar radiyallahu anhu Allah ya dade shi qala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal mayyita haqiqa mamaci yu'adhabu ana masa azaba bi ba'd bukai ahlihi alayhi da shashin kukan da yake wa iyalansa da shashin kukan da iyalinsa suke masa in rasu wato mutum ya rasu yan uwansa su masa kuka to ana masa azaba da irin wannan kukan da sautin wannan kukan da suke wannan hadisi akwai ishkari a cikin zabo domin ubangiji ta lati wala zirwa ziratun bizira ukhra laifin wani ba shafan wani ka ce in ka mutu yan uwanka suka yi kuka don mutu aka za maka azaba to kamar laifin su ya shafe ka kenan saboda haka ne Aisha radiyallahu anha ita ba ta yadda da wannan hadisin ba gashi nan a gaba wa balaga zalika Aisha radiyallahu anha ba'da mauti Umar radiyallahu anhu sai wannan labarin ya zo wa Aisha bayan rasuwan sai na Umar aka ce ai Umar ya ce manzala ma ce ana yi wa mamaci azaba da wani bangare na kukan iyalinsa sai aka gaya wa Aisha fa qalat bi Aisha ta tace rahimallahu Umar Allah ya ji gansu na Umar da masa addu'a tukun kafin ta yi inkarin hadisinsa Allah ya ji kansa wallahi ma haddatha rasulullah sallallahu alaihi inna Allah la yu'azzibu la yu'azzibu al-mu'mina bi ba'i bukai ahli alayhi tace wallahi manzon Allah ba ce waye ana yi wa mamaci azaba ko mumini azaba da shashin kukan da 'yan uwansa suka masa ba tace ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba walakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala sai dai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yazidu al-kafira azaban Allah yana karawa wa kafuri azaba bi bukai ahlihi alayhi to da kukan da iyalinsa sai masa wato kafuri a gidan ana kara masa azaba dama shi cikin azaban yake to da kukan da sa suke masa wa qalat tati hasbukum hasbukum al-qur'an ai qur'ani ma ya ishe ku hujja wala taziru waziratun bizra ukra me wani mai laifin ba ya daukar laifin wani wani mai daukan nauyi na zunubi zai dauki nauyin zunubin wani ba ba laifin wani ba shafan wani wannan ita eh, ce ai wannan hadisin ya isa hujja ya isa dalili ya za a ce manzo da kuma ya ce ana yi wa wato ainihin kafirai azabin nan wani yake ake kuka azaba sai dai inkarin hadisi amma kuma wannan inkari malamai ba su yi da shi ba saboda ai shi ita ta ji nata ne sai ta dauka wannan ne Umar ya ji ya manta ya faɗi nasa amma Umar kuma nata daban nata daban wannan cewa kai ana karawa kafuri azaba da kukan da iyalinsa suke masa wannan kuma ana yi wa mamaci azaba da shashin kukan da iyalinsa suke masa ku fahimta shashi ba duka kukan ba sai a bincika wani irin kuka ne ake wa mamaci azaba da shi na iyalinsa wani suka ce in yayi wasiti idan ya ce idan na mutu kumin kuka to sai a masa azaba don yayi umurni da abin da manzon Allah Allah ta mai hana kaga wannan umurnin da ba ce so sai sa a masa azaba amma in bai ba da umurni ba ba ba za a masa azaba ce sai ka ce shaki wani bangare na kukan ba duka kukan ba wannan yayin sun koyo suka yi ta ihu ba shi yasa su ba kuma ba su ce masa za su yi hana su ba shi kuma me ya shafe shi shine wala ta zurwa da su mitra ukra za ta yi amfani ana amma idan har ya ba da umarni ko yi wasiti to wannan kuma yana da laifi sai a masa azaba da sabbin wannan saboda kuma a zamanin jahiliya ana haka mutum ya zo mutuwa ce to Allah ina mutu kumin kuka ina mutu kumin kuka sosai ko ya haka in nuna gata ne ko kamar yadda kafirai za a ga suna biki ai ta kashe kuɗi idan mutum ya mutu ana rawa da gawarsa su ci gaba ne a wajen zuwa to kaga irin wannan wasu ce shi aka hana wani ya ce izamitu abtini bima ana ahduhu wa shukri alayya jifa yamna kama abadi ina ga yawa matarsa ne wasu ce ce mata idan na mutu da Allah ki bin kuka irin kuka ce kamata ki tsatsa ga wuyan riganki da saubin mutuwa ki kekke ta riganki kaga irin wannan ne in kai sai a ce za maka azaba don kai umarni da mummunan aiki in an yi shi sai zama sai zama azaba sai ku isa biyu jami'a sai ai ai ma ko ba ai wasici ba azaba in kala kala ne in ma an bar shi a haka ne. ana yi wa mace azaba da kukan da iyalinsa suke yi yace ma'anansa mamaci yana jin haushin kukan da iyalinsa suke masa kaga jin haushi ma ai wani abu ne na azaba ko shi ya mutu ya san me suke yi ko kuma suna ta ihu sai jin haushi manzo ta sama ya hana ku nayi ni haka ne haka kaga wannan ma azaba ne to irin wannan azaban ake ba wai sai ta zama azaba ne azartarwa ta mutunci a ko azaba a kabari ba ina dai hadisin sai na Umar yana nan hadisin Aisha shi ma shi ma yana nan in kai wasiki za maka azaba in baka yi ba kuma za zaka ji haushin su shikenan magana ta kare ba dole sai an sai ai maka azaba wanda take ta ta tawahlarwa ba to a wannan dai hadisan suna nuna cewa bai kamata a kuka wato na daga murya a lokacin da mamaci ya rasu ba amma kuka na hawaye wannan ba laifi bane kamar yadda muka tabbata a hadisin ba shi yasa a nan ma aka ce bi bukai ma'ana suka ce shi shine kuka mai sauti kuyo Allah ya shiga uku ya halaka ya lalace amma albuka kuma kuka wanda yake mai mara sauti na hawaye kawai wancan ba ya laifi wancan kuma akwai laifi wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh